nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullun da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na muleka Iran kafin daga bisani mu karkare shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida dubu sha bakwai da biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraron mu barkan mu da warhaka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da na labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugabar ec na iran ya ce kasarsa na kokarin kulla alaka da kasashen afirka bisa mutunta juna nijar ta buƙaci jakadan faransa da ya fice daga kasar a cikin sa'o'i 48 mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool a ingila ya ce muhammad salah yana nan daram a kungiyar domin ci gaba da buga mata wasanni yanzu kuma ga labarin da ke da ke shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce kasarsa tana neman kwalla alakoki da kasashen nahiyar afirka bisa mutunta juna sabanin abin da kasashen yammacin duniya suke yi na wawushe albarkatu da kuma ɗimbin arziki wanda allah ya huwa cewa nahiyar afirka ibrahim isi ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yi da takwaransa na ƙasar senegal macky sall gefen taron kungiyar kasashe masu tasowa na brics wanda aka gudanar a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu ibrahim raisi ya bayyana cewa iran tana da damammaki da dama waɗanda za su iya amfanin juna tsakanin su da kasashen nahiyar afirka kama daga bangarori na ayyukan gaba ta fuskacin fannoni na fasaha da kuma ayyuka da suka shafi bangarori na makamashi da makamantansu sannan kuma ya bayyana cewa za a yin ayyukan na haɗin gwiwa tsakanin iran ɗin da ƙasashen nahiyar afirka a bangarori na al'adu da kuma abin da ya shafi noma a nasa bangaren shugaban ƙasar senegal Macky Sall ya yi ba da yadda aka gabatar da iran a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe da suka shiga cikin ƙungiyar ta brics a matsayin mambobi sannan kuma bayyana cewa tabbas ɗaukar irin waɗannan matakai da ƙungiyar brics ɗin take yi na daidaita alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa da kuma bunƙasa harkoki na tattalin arziki da cinikayya tsakanin ƙasashen duniya zai taimaka wajen samar da ƙasashe masu dunkulewa domin ci gaba sannan kuma ya bayyana cewa ƙasar iran tana da gagarumin rawar da za ta iya takawa a wannan ƙungiya kamar da kuma take da rawar da za ta iya takawa a bangare daban-daban a alaƙoƙin da take da su da ƙasashen nahiyar afirka ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar niger ta bai wa jakadan kasar faransa a birnin niyami sa'o'i 48 da ya fice da kasar ma'aikata harkokin wajen kasar ta nijar ta sanar da cewa ta ɗauki wannan mataki ne akan jakadan kasar ta faransa bayan da hebrews kan wata gaita da aka aike mashi zuwa ma'aikata harkokin wajen domin tattaunawa a jiya juma'a sannan kuma bayanan ma'aikatar harkokin wajen kasar ta jamhuriyar nijar ya bayyana cewa baya haka akwai wasu batutuwa daban-daban wanda suka shafi wasu ayyuka na kasar faransa waɗanda ba su dace ba a cikin jamhuriyar nijar da kuma wajibi ne a ɗauke matakan da suka dace domin fuskantar hakan yayin da dubin dubatar mutane suke ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin niamey domin neman faransan ta fice da kuma janye sojinta da suke girke a kasar. to a wani labarin na daban kuma shugaban gwamnatin sojin jamhuriyar ta nijar abdulrahman tiyani ya sanya hannu akan wata takarda da ta baiwa sojojin mali da burkina faso damar kawo dauki a duk lokacin da aka kawo wa jamhuriyar ta nijar hari janar shiyani ya sanya hannu ne tun ranar alhamis ta gabata akan wannan takarda lokacin da ministan harkokin wajen gwamnatin burkina faso kuma takwaransa na mali suka ziyarci birnin yamai da suka tattauna da sojojin mataimakin sakatare janar na ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar nijar ya sanar a cikin wata takarda cewa mali da burkina faso sun yaba da sanya hannun da janar siyani ya yi domin baiwa dakarun kasashen su damar kai dauki ga jamhuriyar nijar a lokacin da aka yi wani shishigi a kanta tun a ranar 26 ga watan yuli ne dai sojin su hakifar da gwamnatin muhammad bazoum lamarin da ya sanya kungiyar ecowas ta yi barazana cewa za ta tsauraran matakai akan sojojin da hakan ya haɗa har da mataki na soji idan hanyoyi na diplomasiya ba su kai ga samun nasara ba wajen dawo da muhammad bazoum akan kujerar shugabanci yayin da su kuma gwamnatocin soji a kasashen burkina faso da mali suka sha alwashin taimakawa jamhuriyar nijar duk lokacin da ta fuskanci hari daga wata ƙasa to jama'a masu saurari kada shafa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran hukumomin shari'a a ƙasar denmark sun yanke shawarar haramta dozarta alkur'ani mai tsarki sakamakon mummunan tasirin da hakan ya yi ga ƙasar ministan shari'a na ƙasar ta denmark ya wa manema labarai a ranar jiya juma'a cewa gwamnati za ta gabatar da wani kuduri na doka wanda zai hana ma'amala da abubuwa da suke da mahimmanci da kuma tsarki a cikin addinai ministan shari'ar na kasar denmark wato peter hamlag ya bayyana dokar da cewa ta shafi wulakanta abubuwa masu tsarki a cikin addinai da kuma abubuwa da suka danganci tsararru da suke rayuwa a kasar ta denmark wasanni kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool da ke ingila ya sanar cewa dan wasan kungiyar kwallon kafan ta liverpool wato muhammad salah zai ci gaba da zama a kungiyar duk kuwa da raɗe-raɗen da ake na cewa zai koma buga wasa a ƙasar saudiya an bayar da rahotanni da suke cewa kungiyar kwallon kafa ta al-ittihad ta ƙasar saudiya din tana zaurcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafan ta liverpool mai shekaru 31 muhammad salah wanda koma a kungiyar kwallon kafa ta liverpool daga kungiyar kwallon kafa ta roma ta kasar italiya tun daga shekara ta 2017 da yake magana gabanin wasan da kungiyar kwallon kafa ta liverpool za ta buga da newcastle a ranar lahadi mai zuwa mai horar da kungiyar ya ce salah ya jajirce 100 domin ganin cewa ya shiga buga ma kungiyar wasa kamar yadda ya saba to jama'a masu saurare karshen labarin duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauki da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku muhimman labarai da suka faru a makon da ya gabata inda muke masu karin bayani sannan kuma mu je ra'ayi masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau adala masu sauraro a yau shirinmu zai dubi ne ga kasar china shin gaskiya ne kasar china ta fita daga kasashe masu tasowa a duniya ta kuma shiga kasashe wa'anda suka ci gaba kuma da wani mizani ne ko kuma ma'auni ne ake sanin kasashen da suka ci gaba a duniya da kuma wa'anda suke tasowa ko kuma dai wa'anda suke aji na uku kamar yadda dai suke kiransu wa'annan tambayoyi da wasu ƙari ne muka son yi magana a kansu a cikin shirmu na yau da idan Allah da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To da farko masana da dama sun amince da cewa ƙasar China ta tsallaka ƙasashe wa'anda ake kira duniya ta uku ta kuma shiga ƙasashe masu tsaka-tsakin ci gaba. Amma babu tabbas ta zamanta ƙasa daga cikin ƙasashe wanda suka ci gaba a duniya. kuma idan mun bi ma'aunai da cibiyoyi daban-daban a duniya suke amfani da su don fayyace kasashen da suka ci gaba da kuma wa'anda suke tsaka-tsaki da kuma wanda suke tasowa ganin yadda ƙasar china take samun ci gaba a fannin tattalin arziki a cikin 'yan shekarun da suka gabata wasu suna ganin a hali yanzu ta fice daga kasashe masu tasowa ta kuma shiga kasashe wa'anda suka ci gaba a duniya sai dai gwamnatin kasar amurka ta dage kan cewa kasar china ta fice daga cikin kasashe masu tasowa ta kuma shiga cikin kasashen da suka ci gaba kamar da za mu gani nan gaba amma abin tambaya ita ce shin da wani ma'auni ko kuma mizani ne ake sanin ko kuma ake bambanta tsakanin kasashen da suke tasowa da kuma waɗanda suka ci gaba a tsakanin kasashen duniya masana sun bayyana cewa a halin yanzu dai babu wani ma'auni tabbatacce ko kuma tsayayye na gwada ci gaban kasashen duniya don bambance wa'anda suke tasowa da kuma wa'anda suka ci gaba amma majalisar ɗinkin duniya da kuma bankin lamuni ta duniya wato imf da kuma ƙungiyar kasuwanci ta duniya wto har ilawa da kuma hukumar organization for economic cooperation and development wato oced a takaice ta tattalin arziki da ci gaba kowanne daga cikin wa'annan cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi suna da mizanansu na fayyace ƙasashe masu tasowa da kuma wanda suka ci gaba sai dai wa'annan ƙungiyoyi da cibiyoyi ba sa ɗaukar ci gaba da wata ƙasa ta samu na yawan masana'antu da kuma abin da take samarwa daga cikin gida a matsayin mizani tilo na sanin ƙasar da ta ci gaba ko kuma take tasowa lallai yawan masana'antu yana cikin ma'aunin amma ba shi kaɗai ba ne tare da wannan suna kula da kudaden da suke shiga hannun ɗaiɗaikun mutane daga dukiyar da ake samarwa a cikin ƙasar da kuma wadatar yankuna da ƙabilu daban-daban da yankuna da suke ƙasar da ingancin kayakin da ake samarwa a cikin ƙasar idan an kwatanta da sauran ƙasashen duniya da inganci da kuma matsayin rayuwar mutanen ƙasar da yawan ci gaban da ta samu a samar da manya-manyan al'amura na rayuwa wa'anda suka hada da hanyoyi wadataccen wutar lantarki ruwan sha mai tsafta tsarin ayyukan noma mai inganci kafafen sadarwa na zamani da kuma sauransu idan an ɗauki wa'annan duka za a ga cewa kudaden shiga na ɗaiɗaikun mutane a ƙasar china bai kai mizani da ma'aunin mafi yawan wa'annan ƙungiyoyin da muka ambata ba duk da cewa ƙasar china tana da arziki mai yawa wannan kuma saboda yawan mutanen ƙasar ne wa'anda suka kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu wa'anda sun kai kashi goma sha takwas na yawan mutanen ƙasashen duniya wannan idan mun kwatanta da amurka wacce take da tattalin arziki mafi girma a duniya amma mutanen ƙasan ba su fi miliyan uku ba idan mun ɗauki tsaka-tsakin abin da kowane mutum yake samu a ƙasashen da suka ci gaba a kowace shekara ya kai akalla dala amurka dubu talatin amma na ƙasar china ya kai dala amurka dubu goma sha biyu da digo saba'in da hudu wannan ƙididdikan shekara ta dubu da ashirin da biyu da ta gabata kenan haka bai kai na ƙasar amurka ko kuma na ƙasashen tarayyar turai ba haka ma bai kai na kasashen qatar oman da haɗaɗɗen laraba da kuma wasu kasashen larabawa na yankin tekun farisa ba don haka idan mun ɗauki wannan ɓangaren zamu ga cewa har yanzu ƙasar china tana daga cikin ƙasashe masu tasowa ne a mizanin majalisar ɗinkin duniya da duk wata ƙasa wacce ta sami maki sifili da ɗigo takwas na kudaden shiga ɗaiɗaikun mutanen ƙasar zuwa sama to tana daga cikin ƙasashen da suka ci gaba amma ƙasar china tana da sifili da digo saba'in da shida ne a mizanin shekara ta 2022 da ta gabata kenan wanda ya bata matsayi na 88 a cikin ƙasashen duniya wannan ya sanya ta a tsakiya idan an kwatanta da ƙasashen duniya kimanin 200 bugu da ƙari ƙasar china tana fama da matsalar rabon arziki tsakanin mazauna birane da kuma ƙauyuka da kuma gabacin ƙasar da yammacin ƙasar arziki ya fi yawa a hannun mutane da suke zaune a birane idan an kwatanta da wanda suke zaune a ƙauyuka haka ma arzikin ƙasar ya fi yawa a tsakiya da kuma yammacin ƙasar idan an kwatanta da gabaci da kuma sauran wurare masana sun ce kashi 63.89 cikin 100 na dukiyar ƙasar china tana cikin biranen ƙasar ne duk da cewa mafi yawan kasashen duniya suna fama da wannan matsalar daga ciki hadda kasashen da suka ci gaba amma dai matsala ce ga ƙasar china a bangaren masana'antu kuma dai kasar china ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa a duniya yawa masana'antu manya-manya da ƙanana a kuma fannoni da bangarori daban-daban amma har yanzu akwai wasu nau'i na masana'antu wa'anda ƙasashen yamma suka ke bantu da su har yanzu musamman a fagen ilimin kimiyya kamar samar da abin da ake kira chip ko kuma dai sana'ar kayakin da ake amfani da su na na'urori masu ƙwaƙwalwa ko wayoyi masu tsada da kuma bangaren sadarwa har yanzu kasashen yamma suna gaba da ƙasar china a wannan fannin wannan shi yasa kake ganin gwamnatin ƙasar amurka ta haramtawa kamfanonin ƙasar sayarwa ƙasar china abin da ake kira chips haka duk da cewa ƙasar china ta sami ci gaba mai yawa a fannoni daban-daban amma bisa wasu ma'aunai har yanzu tana daga cikin kasashe masu tasowa sai dai muna iya cewa abin da ya rage mata ta shiga cikin sahun wa'annan ƙasashe kaɗan ne sosai da wannan dalili ne majalisar wakilan ƙasar amurka ta cire kasar china daga cikin ƙasashe masu tasowa cikin watan maris na wannan shekara ta 2023 sannan daga karshe ƙasar china tana da shirin tsallaka dukkanin marhalolin da suka rage mata na ta shiga ƙasashe waɗanda suka ci gaba a duniya wato nan da shekara ta 2030 mai zuwa 'yan shekaru ba su kai goma ba manya-manyan ƙungiyoyi da kuma cibiyoyin raya tattalin arziki a duniya dai sun tabbatar da cewa ƙasar china ta kama hanyar shiga cikin ƙasashen da suka ci gaba kuma da alamun za ta kai wannan matsayin nan ba da daɗewa ba to masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare.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 alaikum sashin Hausa na Radio Tehran mai muku magana alkasum ne a gadis jamhuriyar Nijar. A na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina sama 'yan ƙasa ta masu wata a akida ko ko masu mummunan fahimta na gani wai kasar mu ta Nijar ko ko kasashen mu na Afirka wai ba su kai inda za su raba gayi da ƙasar Faransa ba. To wai shin masu irin wanga magana wai su anya suna rikishin Afirka wai kai kana cikin nahiya kuma ga ƙasar da ita ta kawo muku abubuwa da dama cikin ƙasa kasashen ku kuma haka bude baki ka ce ba iya rabuwa da ita a can baya ba wanda ya ce ba iya rabuwa da ita sai da aka ɗauko hanya ta ci gaba kuma al'ummar duniya ta tabbatar da cewa kasashen afirka wuyansu ya isa yanka saman kasar faransa mu wallahi allah ba ma san faransa yau ba ma san da gobe saboda yadda take iya da siyasar ta kasashen mu na afirka a yadda kasar faransa take da ci gaba ba kasar da za a cewa ta na ta ce ita ba ta ma'amala da kasar faransa to amma makircin da kasar faransa ne take mana ko kuma mu ce masu wannan ra'ayi na ganin cewa wai kasashe na afirka ba su iya tsaye da kafafunsu wai sai da kasashe na turawa kuma ina kira da kasashe ko kuma in ce turojijika masu zaman kansu washin taimakon da suke bamu mu ƙungiyoyi na duniya taimakon da suke ba niger talakan niger yana ganin shi a kasa. Allah sa su kara ba mu taimako mu taimako na ubangiji muke nema da mu wanda suke biyan mu da gaskiya ba muna tare da kasa ba ashe tana tare da mardan ƙasashe na turawa Salamu alaikum giradiyon musulunci ta Iran ina maka fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Mutum mai magana jibirin bako banga da ke jihar Bauchi Najeriya kuma mun gode da game da irin game da dama da kuke bamu kike tofa albarkacin bakin mu na game da ra'ayoyi. A ni ra'ayina yau shine game da shi juyin mulki na ƙasar Nijar tafiyar da aka yi to lallai wannan abu wato wani abu ne wanda ba sabo ba so amma ni abin da nake so ne kira yan kwana musulman duniya shine kada mu kuskura a ce wasu kasashe na duniya waɗanda ba su da ruwa da tsaki game da wani al'amari su shigo su dinga haɗa kawunan mu suna gwara mu daga ƙarshe kuma ina yin muku fatan alkhairi game da damar kuke bamu Allah saka muku kuma da alkhairi sannan ita ƙasar ta ƙasar Nijar ina musu addu'a ubangiji Allah zaɓar musu da abin da ya fi alkhairi ku huta lafiya here. Assalamu alaikum radio biyo ta hira radio mai albarka radiyon al'umma radiyon jama'a radio mai ba da dama a tofa albarkacin baki akan abin da duka ke wakana a cikin fadin duniya. Dangance da wagga dama da kuke bamu yau ma za mu tofa albarkacin bakin mu akan dambarwar siyasa da ta ke wakana a nan kasa ta jamhuriyar Nijar. Mun gode mun gode mun gode Allah saka da alheri kasan mu jamhuriyar Nijar kasashe da dama sun kawo goyon baya akan bai kamata ba a ɗauki matakin soji a kasan mu ta jamhuriyar Nijar. Wa'ansu kasashe kuma sun yi tsaye a kan a ɗauki matakin soji a shigo da ƙarhi a mulki daga hannun janar abdulrahman Chani a maida shi ga shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. To ni dai tunda nake a duniya ban taɓa jin inda aka yi wannan kutse ba. Wannan haɗa ne na cikin gida ko kuma in ce wannan mai magana ce ta cikin gida. Mu 'yan jamhuriyar Nijar mu muka san daɗin da muke ci a mulkin Muhammad Bazoum. Mu 'yan jamhuriyar Nijar mu muka san wahalar da muke sha a mulkin Muhammad da Bazum mu muka kawo goyon baya akan wannan juyin mulki da aka yi 'yan kasa sun karbe shi da hannu biyu 'yan ƙasa sun nuna jin daɗin su akan abin da aka yi kuma shi mulki da ake yin shi saboda ake shi saboda 'yan kasa ake yin shi 'yan ƙasa sun ce sun gaji dama sun gaji ba su iya magana ne Allah ya kwato musu incin su ta hannun janar Abdulrahman Chani kenan kungiya ta ECOWAS dan Allah dan annabi ta duba wannan lambarwa ta siyasa mulki da ake yin shi saboda 'yan ƙasa ake yin shi 'yan ƙasa kuma sun ce sun gaji menene abin ta da jijiyoyin wuya menene abin a ce a shigo da soji cikin kasa ta jamhuriyar niger a ce a kwace mulki da ƙarfi a ba wani abin na ba zai shahi su manyan ake yi saboda su ba akan talakawa zai kare assalamu alaikum murya biyu a hausa mai magana motion surveillance sp benam zanda eh, cikin jiya da shekaran jiya allah cikin ikon shi ya sa jirage wanda za su ba nijar kariya sun zo daga mali da burkina bayan haka kuma halo mota 300 dauke da eh, kayayyakin amfani na abinci da magunguna da sauran abubuwa na bukata na yau da kullum sun samu sun shigo nijar tun daga burkina sun shigo niamey muna godiya ga allah da haka ta faru kuma wannan shine makwataka shine hakkin makwataka shine sanin hakkin makwataka shine ya kamata makwatanmu su koyi da haka ba akasin haka ba insha Allah na ga yadda kuma magana mu shanuhu surveillance SPB na Mozambique salamu alaikum to madalla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci na irin ina muku ta alkari Suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin ga jamhuriyar Nijar jihar Maradi. To yau tsokaci na zan yi shi ne akan kasa ta Nijar dangance da dukkan wata kwaramniya da ake mana cikin kasar mu Nijar yau da an motsa a ce niger da an matsa da an hulka can a ce Nijar da an daga hannu a ce Nijar. To Niger ina kira ga mutanen kasar Niger gaba daya da wannan sojoji Abdulrahman Chani da Allah ya baka wannan mulki to cewa Allah subhanahu ya baka shi kuma talakawa na cikin Nijar kakaf suna tare da kai kuma abubuwan duk da za a yi abubuwan duk da za a gani to mu yi tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala ba za mu ga komi ba sai alkhairi inda Allah ya so ya yarda ba a kuwa su ba ko duka kasashen duniya ga za su tsaya ma za su gama kai akan jamhuriyar Nijar inda muka tsaya ma Allah wallahi Allah subhanahu zai mana mafita dan haka kiran da nake yi ga shugabannin sojojinmu su yi dauriya kuma su yi dangana na tabbata sojin nijar ɗaya zaman na wata ƙasa goma ne yake kuma su ƙasashen sun sani ba wai ba su sani ba to kuma allah da muka dogara gare shi to shine zai shige mana gaba da bi izinin lahi amma ko wane ne ko ɗan wane ne ko shi wane ne ya ce sai ya ga ƙasa da Nijar wallahi wallahi sai ya yi kunya wane ne kuma da bi izinin lahi ina kira ga dukkan musulmin Nijar baki ɗaya ba na jiha ba ba na ya mai ba dukkan musulmi Nijar baki daya mu da kufa gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala. A Radio ta Iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take a gada a jamhuriyar Nijar. Eh, alhamdulillah ba mu gushe ba dai bisa kan wannan yanayi da Allah ya ka wannan ƙasa tamu. Eh, muna fatan 'yan ƙasa musamman eh, mu na kasa kama daga mu na addinai da duk wanda yake faɗa a shi a cikin wannan ƙasa muna kira kamar yanda suke ta kiran 'yan kasa da sauran al'umma kan cewa ai kokari a zamana lafiya wannan ƙasa ta Nijar ƙasa ce babban arzikin ba kamar zaman lafiya duk inda wata matsala za ta zo a cikin wannan ƙasa tamu ba za ta yi wani tasiri ba saboda ƙasa ce wadda Allah ya kama ta kwanciyar hankali kuma ya kama ta 'yan ƙasa wanda suke eh, ƙoƙarin eh, su kwanciyar da hankali su ga ya tabbata to muna ƙara kira ga dukkan malamanmu na addinai su yi ƙoƙari wannan kira da suke ta yi ga magoya bayan su na cewa a yi ta ma makasa addu'a haka ya kamata eh wannan jagorori shi komi lamari na Allah Allah ke kashi shi wannan juyin mulki lalle ya zo allah ya kaddari za a yin haka to muna kira ga 'yan nijar yadda muke san fursan musulmi ne mu tarbi kaddara kasan mu ce kan mu yarda wasu su yarda su su hada mu saboda wannan babban arziki da allah ya bamu na zaman lafiya kasashe da yawa ba su same shi ba kan mu yi wasa wannan matsala eh, ta faru ba mu fatan haka da fatan wannan kira ya kai a inda ya dace ku tashi lafiya a sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta Afirka. gace don zargi da sojoji suke ma ambararren shugaban kasar Nijar wato Malam Bazoum Muhammad to da alama da yi biri yana kama da mutum. Amma kuma tunda sun ce suna da hujjoji karara ya kamata su gabatar da hujjojin su Amma mu ana mu gani ya kamata gwamnati su mai da hankali akan binciken tsoko gwamnatin da ta shuɗe wato gwamnatin Muhammadu Isu da makarraban shi gabaki daya. Ta nan ne za su binciko duk wata almandana da wata kwantara saurara wadda aka ɗauka ta turawa amurkawa da faransa da ma 'yan turkiya wadda muhammadu isu ya dumu dumu da ita da makaraban shi da fatan dai allah ubangiji ba mu zama lahiya a kasashen mu na afirka assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski bara raka a jihar da magaram a ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina da farko dai zan yi kira ga al'ummar kasar nijar na sassa daban-daban gida da ketare ya kamata mu ci gaba da cewa gwanin ganin cewa mun ba da sojoji goyon baya kuma sun yi mana abin da muke so idan sun bar hanya sun kauce za su yi abin da ba daidai ba to ya kamata mu fito mu ce musu wannan abin ba ma san shi ko kuma wannan abu bai dace ba kuma abin da muke so da sojoji mahukunta ne yanzu shine su raba duk wata alaka da take tsakanin mu da faransa kar ta kara shigo a kasar mu ba ruwan mu da ita kuma muna so ta kama tsohon shugaban kasa muhammadu yusufu da duk wani shugabannin da suka wawashe dukiyoyin kasar mu a kama su a hukunta su kuma su mai mana dukiyar mu domin a ci gaba da harkokin kasa kuma muna so su gane da cewa ba wai kuma da al'umma da sojojin su gane da cewa ba wai alaka da kasar rasha ba a'a mu samu kasar da zamu rika mu'amala da ita kowa ya ci riba tsakanin mu da su ba ya kasance ba wai mu ne a kasa ko da ala kullu halin kun mu dogara da wasu kasashe don ganin cewa ala kulli hal taimaka mana a mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari Allah ya kawo mana domin zaman lafiya da haka muke fata ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar Niger to da da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin wanda a sa muke kawo muku bayanai game da tarihin mai wurare na al'adu masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan ma saurare za su kance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da wani wurin ziyara na addini da ake zuwa wajen domin neman tabarruki wato hubaran jika manzan Allah mai tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa da aka kira da Zade Hussein Asgari wajen ziyara na Zade Hussein Asgari yana ɗaya daga cikin 'ya'yan Imam Zainal Abidin alaihi salam kuma ɗaya daga cikin wuraren ziyara ne da samun abubuwa na ma'anawiya da ke kunsar da mutum zuwa ga Allah maɗaukin sarki wanda a tsawon shekara yana karɓar bakuncin masu ziyara cikin shauƙi da ko'ina a faɗin lardin Khurasan. Haka zalika ana ɗaukarsa a matsayin wani wuri na tarihi da al'ada a ƙasar. Haramin wannan Imam Zade ɗin yana kan tsaunin Ardalan da Shahzad wanda ke da ƙashin ƙauyukan Dagangu na yamma da ƙauyen Feruze da kuma ƙauyen Barzanun. Wannan wajen ziyara yana tsakanin garuruwan Neshabur Mashahad, Feruz kuchan kanaron da sabzabar saboda wani dalilin nema ya sa mafi yawancin masu zuwa ziyara daga waɗannan ƙauyukan suke tafiya ɗauke da abubuwa da suka yi bakance a kai domin sanya sadaka masu saurare za su zaƙu su san tarihi da tsatson wannan bawan Allah da ya kwance a wannan wuri to shi dai yana daga cikin 'ya'yan limami na hudu daga cikin laman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan annabta annabi muhammad tsaya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka wato imamu ali bin hussein zanar abidin alaihi salam mutanen wannan yankin suna ɗaukar wajen ziyarar a matsayin wani wuri mai tsarki kuma a duk shekara wurin yana karɓar bakuncin masu ziyara daga ko ina a faɗin lardin na Khorasan. Tsarin ginin wannan hubbaran ya ƙunshi tulluwa da kuma doguwar baranda a gabashin ginin, sai kuma masallaci da kuma ɗakin yin sallah a yamma da kudin hubbaran ginin wannan wurin ziyara daga bayan ƙara yin wasu gine-gine masu yawa a gefensa domin faɗaɗa shi da kuma tarbar baƙi masu zuwa ziyara daga ko'ina a faɗin lardin kurasan da ma Iran kai hama da duniya baki ɗaya. A gefensa akwai wani gini da aka yi shi a matsayin masaukin baƙi na masu ziyara haka zalika haka zalika kamar yadda aka sani ne ana bikin duniya ake na kiyama in ji masu iya magana a gefe ɗaya kuma akwai shaguna na kasuwanci daga cikin gine-ginen da aka yi a gefen hubbaran akwai mayanka da ɗakin dafa abinci da ofishin jami'an tsaro da dai sauransu bisa bincike da masana ilimin ababen tarihi na al'ada na ƙasa da kuma hujjoji da ake da su a wajen da suke nuna daɗewar. irin wannan tsarin gini na zamanin da kuma yake ƙara nuna cewa lalle tsohon wuri ne domin tarihinsa yana komawa ne zuwa ƙarni na bakwai babbar ƙofar shiga wannan wajen ziyara an gina ta ne a babban barandar gabas wanda a halin yanzu kuma aka keɓance ta da ɓangaren maza a ɓangaren arewa na wannan ginin akwai wajen ziyara kuma hubbara imamu zade hussein asgari yana ƙauyen barzanun ne wani gefe na birnin Neshabur a wani yanki mai tsaunuka. Ruwa da yanayi na iska da ke wannan wuri ya tasirantu da yanayi na Neshabur da Guchan saboda kasancewarsa a yankin tsaunuka wato saman dutsen Ardilan. A ci gaban saman dutsen Binalud yana da yankuna masu ɗaukar ido masu kyau sosai. Tudun wannan wuri a matakin teku ya kai mita 1960 hanyar da ke da akwalta daga nishabur za ka ratsa ta ƙauyukan ferus da ƙauyen kalate muhammad jan shi kuma ƙauyen baraznun yana kusa da hubbaran imam zade da kuma tsaunin da hubbaran imam zade ɗin yake a wajen yana da kyau sharhi kan ƙauyen baraznun inda wannan hubare yake shi dai wannan ƙauye wani wuri ne da hubbare ko kuma wajen ziyara da yake ƙauye mafi mahimmanci da ke yankin na sar wilayat shine ƙauyen nishabur wannan ƙauye yana da guraben tarihi na al'adu wanda dukkansu wurare ne masu ɗaukar hankali da ƙayatarwa yanayin yadda taswirar hubbare zade hussein asgari yake asgar yake wajen ziyara na Imam zade hussein asgar yana ɗaya daga cikin guraben tarihi da al'adu a wannan ƙauye hubaran wannan imam zade ɗin yana kan tsaunuka ne da ke ɗaukar hankali da kuma kyau kuma yana da hanyoyin da ke bullewa zuwa ƙauyuka daban-daban da ke kewaye da shi tarihin wajen bisa lakaye da shaidun gani da ido da kuma bayanan masana tarihi na ƙasa ya nuna cewa yana komawa ne zuwa ga ƙarni da bakwai a gefen wannan wajen akwai masaukan baƙi da aka tanada domin jin daɗi da walwalar masu ziyara. To masu saurare laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki. Zan ja linzamin shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon wurin ko kuma tarihi ko wani abu da ya faru a cikin gida a nan ƙasar Iran. Amma don waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kada a manta muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1 ng a huta lafiya. To shirin Malika Iran kenan yanzu kuma ga shirin na ƙarshe Afirka a yau. Afirka 哎呦！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 matakin soji kan kasar Nijar da kuma matsayin kungiyar ECOWAS na adawa da wa'adin rikon kwarya a kasar ta Nijar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka ya sanar da dakatar da kasar nijar daga cikin dukkanin harkokin kungiyar nan take yayin da algeria take amincewa da bukatar faransa na bude sararin samaniyar ta domin kaddamar da farmakin soji kan kasar nijar sannan kungiyar tarayyar afirka ta tabbatar da cikakken goyon bayanta ga kungiyar ecowas kan kudurinta na maido da kundin tsarin mulkin kasar karkashin dimokuraɗiyya jiya a Nijar kamar yadda kungiyar ta tarayyar afirka ta sanar da rashin amincewarta da duk wani matakin yin katsa katsalandan daga waje a cikin harkokin nahiyar afirka ko da kuwa wata ƙasa ce ko kuma kamfanin sojin haya a gefe guda kuma gidan radiyon kasar algeria ya bayyana cewa gwamnatin algeria ta bayyana rashin amincewarta da bukatar kasar faransa na bude sararin samaniyar ta domin ɗaukar matakin soji kan nijar gidan radiyon ya kara da cewa gwamnatin algeria tana adawa da duwani shirin ɗaukar matakin soji kan kasar daga ƙasashen waje a kasar nijar da take makwabciyarta kuma ta fifita bin hanyoyin diflomasiyya domin maido da tsarin mulkin kasar wani rahoto da gidan radiyon kasar algeria ya fitar ya bayyana cewa kasar faransa ta shirya aiwatar da barazanar da ta yi wa majalisar sojin mulki a Niger. na shiga tsakani ta hanyar amfani da karfin soji idan ba a sako shugaban kasar muhammad bazum ba rahoton ya ambaci cewa daga majiya mai tushe ya tabbatar da cewa ana gab da ɗaukar matakin soji kan kasar ta nijar kuma shirye-shiryen soji yana ci gaba da kankama yayin da da gwamnatin algeria ta bayyana matukar takaicinta ga abun da ta kira fifita matakin kunna wutar tashe-tashen hankula da rikici a nijar maimakon bin hanyar warware rikicin kasar ta hanyar siyasa da tattaunawa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar algeria ta fitar ta bayyana cewa ɗaukar matakin soji kan niger babu abin da zai haifar banda ƙarin matsaloli a yankin maimakon samar da mafita da za a samu ta hanyar tattaunawa wacce za ta ba da damar maido da tsarin mulkin dimokuraɗiyya ta hanyar lumana tana mai jaddada cewa ƙasar algeria tana nan daram akan tabbacin cewa har yanzu akwai yiwuwar samar da mafita da warware dambarwa rayuwar siyasar Nijar ta hanyar zaman tattaunawa saboda har yanzu ba a bi hanyoyin da za su iya kaiwa ga warware dambaruwar ba kuma duk damar da ake da ita ba ta kare ba. sanarwar ta kara da cewa tarihin yankin ya tabbatar da cewa daukan matakin soji lamari ne da zai kara haifar da tarin matsaloli maimakon kawo mafita kuma ɗaukan matakin soji zai ƙara haifar da wasu ƙarin abubuwa da za su ƙara rubuta wutar rikici da rarrabuwan kawuna a maimakon wanzar da tsaro da zaman lafiya sanarwar ta ci gaba da fayyace cewa kafin aiwatar da abin da ba za a iya gyarawa ba kuma kafin yankin ya shiga wani yanayi na tashe-tashen hankula da ba za a iya hasashen illolinsu ba kasar algeria tana kira ga dukkanin bangarori da su kai zuciya nesa da yin amfani da matakan hikima da hangen nesa game da tsantseni da dukkaninsu suke fifita neman mafita ta hanyar zaman tattaunawa don warware rikicin dawo da nijar karkashin tsarin mulki da ya gabata har ila yau ma'aikatar harkokin wajen algeria ta jaddada cewa warware matsalar niger ta hanyar siyasa lamari ne da zai baiwa 'yar uwa niger da ma daukacin kasashen yankin mai cike da barazana da hatsari musamman ma ta fuskar kunna wutar wata sabuwar masifar matsala da bala'in ta'addanci da sauran nau'o'in laifuffuka da suka saba wa doka da oda waɗanda za su shafi kasashe da al'ummomin yankin baki ɗaya a gefe guda kuma kungiyar ecowas ta yi watsi da shawarar da majalisar mulkin sojin niger ta gabatar da gudanar da zaɓe cikin shekaru uku masu zuwa wanda take ɗaukar shawarar a matsayin neman tsawaita dambaruwar siyasar ƙasar ta niger da zai tilasta ɗaukar matakin soji domin dawo da ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya Ƙungiyar Ecos, da sauran manyan ƙasashen duniya suna neman hanyar diflomasiyya don magance batun juyin mulkin sojin Niger. da yi kana a ranar 26 ga watan Yuli a ƙasar wanda shine irin sa na bakwai a yammaci da tsakiyar yankin Afirka a tsawon shekaru uku da suka gabata bayan da majalisar mulkin sojin Niger ta yi fitali da yunkurin tattaunawa kan neman janyewarta daga kan karagar mulkin ƙasar kungiyar ecowas ta jaddada bijiro da batun daukan matakan soji kan kasar kuma rundunar sojin yankin da kwamandojin sojin ta sun bayyana cewa a shirye suke su fara daukan matakin soji kan kasar don har tattaunawa ta cutura majiyar kungiyar ecowas ta yi watsi da shirin da majalisar mulkin sojin niger ta gabatar na gudanar da gwamnati rikon kwarya da jagoran mulkin sojin kasar general abdulrahman tiyani ya gabatar wanda matsayin ya zo ne bayan tawagar kungiyar ta bar birnin yamai fadar mulkin jamhuriyar niger bayan gudanar da muhimman tarurruka da suka hada da shugaban kasar da aka tsige kuma ake tsare da shi muhammad bazum da jagoran juyin mulkin shugaba abdulrahman tiyani a halin da ake ciki kuma firaministan kasar mali shingoye kaukola mega ya yi gargadin sakamakon kutse da tsoma bakin kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas da take yi a harkokin kasar niger kuma a cikin wani bayani da mega ya yi a kafar watsa labarai na cikin gida ya jaddada cewa burin wasu kasashe shine wargaza haɗin kan kungiyar ecowas saboda ba su son ganin kungiyar ta ci gaba da samun haɗin kai a tsakanin ta yana mai cewa cewa ecowas kungiya ce ta neman bunƙasa harkar tattalin arziki ba ta siyasa ba don haka dole ne shugabannin su yi taka tsantsan da gudanar da hikima da kuma kamun kai a harkokin kungiyar wani abin lura shine cewa a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan yankin yammacin afirka ya fuskanci wasu matakan juyin mulkin soji lamarin da yake matsayin koma baya ga tsarin demokaradiyya a yankin don haka ake son ingiza kungiyar ecowas kan daukan matakan kalubalantar gwamnatin mulkin soji a yankin ta hanyar kaddamar da yaƙi kan ƙasashensu lamarin da ba dole bane hakan ya haifar da ɗa ido musamman ganin gwamnatocin da suke jan ragamar ƙasashen kenan karkashin tsarin dimokuraɗiyya babu wani ci gaba da suka kawo ga al'ummunsu banda koma baya da durƙushewar harkar rayuwa a ƙasashensu a ɓangarori daban-daban hakika kungiyar ecowas ta kalubalanci kasar mali ta hanyar kagaba mata takunkumi a shekarar da ta gabata bayan hukumomin wucin gadin kasar ba su shirya zabuka da suka yi alkawari ba kuma kungiyar ta ecowas ba ta dage takunkumin ba sai bayan da ta amince da sabon wa'adin da ta gindaya wa majalisar mulkin sojin kasar kan kawo karshen mulkin su a shekara ta 2024 kamar yadda kasar burkina faso ta amince da maido da mulkin farar hula a shekara mai zuwa yayin da kasar gini a makon da ya gabata ta furci da jadawalin maido da mulkin farar hula a kasar a tsawon watanni 24 masu zuwa musamman bayan matsin lamba da sojojin kasar suka fuskanta daga kungiyar ecowas wasu manazarta suna jaddada yin kira kan yin dubi dangane da dalilan da majalisar mulkin sojin Nijar ta gabatar kan gudanar da juyin mulki a kasar da suka hada da batun taɓarɓarewar harkokin tsaro a kasar ta Nijar inda rundunar sojin Nijar ta sanar da kashe sojoji goma sha biyu a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin talibari shiyar kudu maso yammacin kasar yankin da ke ci gaba da fuskantar ayyukan ƙungiyoyi masu dauke da maka makamai a kasar a bisa ga abin da gidan talabijin na sahel ya ruwaito ya bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun yi wa gungun dakarun tsaron kasar kwantan bauna a garin anzoro na tilibiri da ya janyo kashe sojoji goma sha biyu yankin talibiri dai yana kan iyakar Nijar da Burkina Faso da kuma Mali wanda ya kasance tungar mayakan da suke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Alka'ida da kuma ISIS a yankin Sahel. abin lura shine cewa a ranar 28 ga watan yunin wannan shekara ta 2023 general umar abdulrahman tiyani ya bayyana a gidan talabijin na hukuma a matsayin shugaban majalisar kare kasa, kuma ya ba da hujjar juyin mulkin da ya yi wa zababben shugaban kasar muhammad bazoum da cewa ƙasar niger tana fuskantar taɓarɓarewar matakan tsaro tiyani ya kara da cewa shugaban ƙasar ya gabatar da wani jawabi na siyasa wanda ya ƙoƙarin gamsar da mutanen ƙasar kan samun nutsuwar al'amura suna ci gaba da daidaita a ƙasar amma hakikanin gaskiya ba haka ba ne yana mai jaddada cewa hakikanin gaskiya al'amura suna ci gaba da taɓarɓarewa ne a ƙasar kuma siyasar da gwamnatin ƙasar take gudanarwa ba za ta taɓa kawo gyaruwar harkokin tsaro a ƙasar ba don haka ya nemi abokan hulɗa da Nijar na ƙasashen waje da su fahimci irin halin da ake ciki a ƙasar. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shashar namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ci. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ce kasarsa tana neman kwalla alakoki da kasashen nahiyar Afirka bisa mutunta juna. Sabanin abin da kasashen yammacin duniya suke yi na wawushe albarkatu da kuma ɗimbin arziki wanda Allah ya huwa cewa nahiyar Afirka. Ibrahim Raisi ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yi da takwaransa na kasar Senegal maki sel gefen taron kungiyar kasashe masu tasowa na brics wanda aka gudanar a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu ibrahim raisi ya bayyana cewa iran tana da damammaki da dama waɗanda za su iya amfanin juna tsakaninsu da kasashen nahiyar afirka kama daga bangarori na ayyukan gaba ta fuskacin fannoni na fasaha da kuma ayyuka da suka shafi bangarori na makamashi da makamantansu sannan kuma ya bayyana cewa za a yin ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin iran ɗin da ƙasashen nahiyar afirka a ɓangarori na al'adu da kuma abin da ya shafi noma a nasa ɓangaren shugaban ƙasar senegal Macky Sall ya yi ba da yadda aka gabatar da iran a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe da suka shiga cikin ƙungiyar ta brics a matsayin mambobi sannan kuma bayyana cewa tabbas ɗaukar irin waɗannan matakai da ƙungiyar brics ɗin take yi na daidaita alakoki na ƙasa da ƙasa da kuma bunƙasa harkoki na tattalin arziki da cinikayya tsakanin ƙasashen duniya zai taimaka wajen samar da ƙasashe masu dunkulewa domin ci gaba sannan kuma ya bayyana cewa ƙasar iran tana da gagarumin rawar da za ta iya takawa wannan ƙungiya kamar da kuma take da rawar da za ta iya takawa a bangare daban-daban a alaƙoƙin da take da su da ƙasashen nahiyar afirka To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin wani sabo sai can kuma da rana idan an sake lalubon mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagorin shirin a daidai wannan lokaci ke cewa bisalam a kasance lafiya.